اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da saduwa annan masallaci mai albarka masjid mumtaz da ke nan gurgu mari a garin maiduguri yau yammacin talata 22 ne kwar daya 22 ga watan rajab shekara ta 1442 da shi ne zure da 18 ne? to muna allah da ya kare saurin ramadan muke yi to 18 ga watan rajab shekara ta 1442 wanda ya zure da 30 ga watan 21 ko ko biyu ne shi kuma biyu ne biyu ko to shi kar a mu don na manta biyu ga watan uku miladiya ta dubu da ashirin ɗaya. karatu mu littafin ahalari akwai gaba da muka dauko game da inda malai yake cewa mukallafi ana so ya nisanci abubuwan da za su lalata masa harshensa daga ciki muka ce malai yake cewa ana so ka kiyaye harshenka daga alkalamul kabe manganu marasa kyau daga ciki akwai ihanatul muslim ba su kana wulakanta musulmi dan uwanka sannan da kuma ta da kyararsa daga ciki akwai kalamul munkar wanda shine muka ce manganu abin ki ko dai zama munkari a babin addini ko kuma ya zama munkari a babin urufi da muka ce akwai manganu da suke zama munkari ne abin ki ne a babin shari'a kuma gan da kuma al'adunmu ne da goma al'adarmu ba ta san ji to wannan ma malamai suka ce shi ma munkari ne saboda idan mutum ya ji zai ji ba daɗi in ka faɗa da aka shi sa irin wannan maganganu malamai suka ce sukan kai dan adam ne zuwa ga galibi halaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin abdullahi dan mas'udu zala yake cewa ba a san mumini da alla'an ba laysa al-mu'minu bil la'an ba a san mumini da yawan tsinuwa ba wata ruwaya dai sai mumini bi ta'an ba san mumini da yawan sukan mutane ba kana zaune duk wanda ya wuce ka ce wani halin shi kaza ne wani ɗabi'a sa kaza ne wani halin sa kaza ne kamar yadda ka san kai Allah ya ajiye ka kamar matsayin wakili ne na ka dinga duba halayen mutane shi yasa manzo Allah ya ce duk lokacin da ya zama baka da aiki sai dai leka asiran mutane ka gane wani laifin shi kaza ne wani laifin sa kaza ne annabi ya ce ba matsala kwantar da hankalinka idan kana tsakiyar gidanka kofofi ka sa kofofi guda saba'in kowace kofa a kulle take kana tsakiyar gidan kai ma kana Allah laifi manzo Allah ya ce ubangiji ya banka da asirin ka mutane kowa ya gani gashi a cikin gida kake kofa guda saba'in amma Allah madaukin sarki zai banka da asirin ka asirin ka kowa ya gani me yasa saboda kai ma kana kokarin tona ko leka asirin bayin Allah to shi ba samu da sukan mutane babu ruwanka wasu ka ce Allah ta'anu shi na ta'anu fi nasab ba san mini da taba saban mutane ba wani ai ba dan wani bane ta zo gidan wata bakwai ta aihu ai ba san baban shi ba ai tunda aka kashi almajiranci yana karami ba wanda ya sake zuwa ya duba shi zuga shi har ya girma yayi kuɗi to waye sani ko dai baban shi ya wata shige shege ne ya kawo shi yana gudun kare je bar shi to ba san mu da su kan mutane babu uwanka walalla an sannan ba san mu da tsinuwa ba abu kadan Allah ya tsine maka tsinan ne Allah ya tsine maka manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda idan kace Allah ya tsine mutum ko kace tsinanne ko kace mai shegi to duka ka taba wani abu ne mai daraja a sa idan kace sa tsinanne kinan kana cewa ya Allah ya nisanta shi daga sa ne fa abinda bawa ya fi bukata sai ka nisanta shi daga ubangiji da wannan manzala ya ce wal fahish bazi ba san mu da yawan kalma a fasha ba ko ba san shi da yashin zance ba in ya zauna ya ta mangano haka marasa kai marasa gindi wanda suka shafi abin da ba a san ji a bakin musulmi annabi ya ce ba san mu da wannan hayi halin ba Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda Anas kun ga yana daga cikin wadda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima tsawon shekara goma da kanshi kamar da yake cikin littafin al-isaba na ibn hajar yake cewa mahaifiyata ta ɗauke ta kai ni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya kuma yake cewa ah, malik ibn abin nan mijin mahaifiyata mijin mahaifiyata shi ya dauke ni kai ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ga wannan yaron yaro ne mai kaifin hankali mai hangen nesa wata riwaya mahaifiyar ce ta kawo shi ya manzo Allah ga wannan yaron Anas wata riwaya Abu Talha al-Ansari mijin mijin ita Ummu Sulaim a wata riwaya ita Ummu Sulaim tace ya manzo Allah wannan yaron gashi Anas yaro ne mai kaifin hankali mai hangen nesa da haka ya tun da ba ka da yaro namiji zai zauna a gidanka yake maka hidima idan ba za ka damu ba da haka yace na zauna a gidan manzo Allah na masa hidima tsawon shekara goma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kunya da aba hamza aba hamza kaga dai har ya rasu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Anas bai ma ya aure ba amma manzo Allah ya masa kunya da baban hamza baban hamza da wannan malami suka ce kana gauro ba ka da mata ma ba ka da budurwa ma amma sai ka samu ka misali sunan babanka Muhammad kana da guri? zan buɗe musu ba duk su kuniya ba matsala eh, sai ka ce ka dinga ce sunana abu hamza ko abu muhammad abu aisha abu zainab babu laifi ya halatta gashi ba mata ba budurwa ba kudin aure ba cokali ba komai amma sai ka kuniya a baban wane baban wane ce baban wane ina ka ce in allah ya na aure na haihu dana na farkon ya zama namiji so sunan shi Muhammad ta faran babana shi yasa nake so a dinga ce mu Abu Muhammad mu kuma shikenan sai mu kama mana cewa Abu Muhammad ibabu lifi ya halatta ga manzo Allah ya sa Anas Abu Hamza babu lifi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zule sama manzo Allah ya taba zule sa yace ya zan uznain yace kai ya mi manye kunnuwa to dai manzo Allah yana yin wasa da sahabbai sai yace ya mi kunnuwa in an gane Anas yana da kunnuwa haka masha Allah suna dan girma sai Allah ya ce ya kai mai kunnuwa wannan malamai suka ce ba laifi bane idan har baka nufaci su kan halittar Allah ba eh babu laifi amma malamai suka ce banda juyawa akwai wajen da zaka gan shi a unguwa shi ko kankanta a ƙasa haka yake dan dugul bai kai bencin nan ba amma zai race mishi bai malam dogo akwai wanda da tsan shi ya rasu a Abuja duk a dangin su ya fi kowa gajarta amma kuma sunan shi dogo kuma har a takaddi shi komai aka ake ce masa dogo dogo dogo ka gane to wanda ya zama malamai suka ce ai ya zama juyawa ne da aka ciki kama ko izgiri amma idan kana da tsayi sai aka ce da Allah zan ake ka gidan Abubakar sai a ce wani Abubakar sai a ce Abubakar dogo to yanzu wannan kaga sifa ce dan a gane shi babu laifi zan a ce ka gidan Abubakar wani Abubakar sai a ce Abubakar guntu wannan babu laifi saboda sifa ce mun gane amma ka ce masa guntu ka ce masa dogo a babin aibatawa wannan babu kyau shi manzala ya ce ya zil uznai ya kai mai kunnuwa manzala ya faɗa ne a babin sifa ba babin mulakantarwa ba sannan ya halarci yaƙe-yaƙe daban-daban da ma'aikin salari salam kusan guda takwas sannan annabi salari ya mata wasu addu'a da inda ni yawa da na kwashi imana eh wata rana anas dan malik ko kai ma haka zaka ce da kai ne akwai laifi da na kai na? to <laughs> wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim mamar anas da ce anas zai ka kira min annabi cewa ya zo ina son ganin sa mana ba girman kai anas ya ce ya manzo Allah mama ta ummu sulaim ta ce wai ka zo gida tana neman ka annabi ya ce to manzo Allah ya tattaki zo gidan anas da umar sulaim mamar anas da kakar anas suna gidan da shi anas da wani yaro maraya sai mazala ya ce me faru ka yi kira ni ita ce ya mazala na shirya maka farfesu na shirya maka abinci ne delicious mai daɗi da aka sai nake so ya mazala ka zo ka ci annabi sai ya ce to ina yake aka kawo abinci annabi ya ja girki ka kamar haka yanzu haka idan muka tashi a karatun nan kamar kai gidan ka yana kusa ba usman ma gidan shi yana kusa usman da wasu gidan shi yana nesa can dala ba za mu ce za mu je ba ba dariya bane ba ba nan bane salan isha aniya <laughs> muna da niya to haka sahabban annabi suke wallahi ne suke abu mai daɗi abu da kake sha'awa kake so sai ce aje a kira annabi mazalla ba girman kai sai tashi je gidanka sai ka aje abinci annabi ya ci sai maka addu'a to su sahabbai abin da suke fata shi addu'ar annabi din idan manzo Allah ya ce Allahumma barik fi da'ami Allah ka sa albarka a abincinsa ya sa albarka a rayuwarka ya sa albarka a zuriyarka ka gaya mun wani abu za ka so albarka sama da wannan babanka ma ya ce ma Allah ya ma albarka ya kake ji ballantana annabi ya ce Allah ya albarkaci abincinka Allah ya albarkaci zuriyarka Allah ya albarkace ka ya albarkaci ƴaƴanka kai muqaddara manzo Allah bai ma addu'a ba kwata kwata annabi ya zo gidanka ya ci abinci daraja ce daraja ce ko daraja bace wallahi daraja ce ka kai ne kuma kai ba munafiki bane kai munafiki ne ba zai zo gidanka ba annabi ya zo gidanka ya ci abinci wannan ma daraja ce to sai Anas Malik da ta aika annabi je kira sai je annabi annabi da ya ci abinci ya ci to ku tashi mu sallah amma ku nafila raka'a biyu sai ku riki inda zan yi a matsayin wajen da za ku na sallah dan neman tabarruki da jikina ana tabarruki da jikin annabi shikenan annabi ya tashi ya sallah anas ya ce annabi yana gaba ni da wannan marayan muna bayan annabi in musu bai kakata suna bayan mu kuma haka muka yi sau annabi sallallahu alaihi mana addu'a ya mana sallah da manzo Allah ya sallah ka san waye sallan dan ta ce ya manzo Allah ga dan yaron dan kankani Anas yaro na dan kankani Anas ya manzo Allah ka masa addu'a manzo Allah sai ya ce Allahumma adil umrahu Allah ka bashi tsawon rayuwa wa aksir malahu wa waladahu Allah ka yawaita masa yawan yaya Allah ka yawaita masa dukiyarsa wa da kilhul janna Allah ka shiga da shi aljanna in ya mutu Anas sai da ya shekara 120 malamai suka ce da haƙorinsa yana iya sharrake sannan ‘ya'ya ‘ya'ya malamai sun yi saɓani wajen nagalto ‘ya'yansa wasu suka ce 87 wasu suka ce tsakanin ƴaƴa da jikoki ya bar guda 250 duk da sa ya gan su fa ƴaƴa da jikoki ya ga 250 jikan ka idan kai sannan a babu dukiya arziki duk gonar anas a shekara gonar kowa su ɗaya take yabanya gonar anas su biyu take yi idan kai ka wayo sai ka kararrafo ka ce anas wannan gonar ta kai na ga alama ƙasar tana da kyau ya la ana siyar mun mana sai ce min ciniki sai siyar ma sai bai to ana ka siya ta mana sai siya taka sai ka sayi tashi ta kaɗin da ba ta yin amfani ko kaɗan ma a shekara ƙasar ta mutu wallahi sai ta kuma yi so biyu tashi da kasiya mai yi so biyu sai ta kuma yi so ɗaya in ma baka yi sa mata ƙi sosai ba ma annabi ne wasu na addu'ar shi sa ya ce addu'ar da manzala ya mun guda hudu na ga guda uku ɗaya ce ta rage ita ma yana da tabbaci in Allah ya dashi Allah ya shiga da ni aljanna to zai Allah wannan addu'a nayi laifi na ce ina ma ni aka wa da kuke dariya na'am ku kalli na karshen kadai Allah ya shigar da shi aljanna bai fi komai ba to Allah ka shigar da mu ma aljanna ya hayyu ya qayyim ya rasu shekara ta 93 ah, bayan hijira kuma shine karshen sahabban manzala da ya mutu a garin Basra shi ne karshe yara ya mun haɗu da cewa ya kusan da ashirin kafin ya mutu Anas shi wannan Anas ne yake cewa manzala sallallahu alaihi kaga dai zaman da yake manzala ya kai ya faɗa mana wani ba kan annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana da fawshi fi shay'in illa shanahu manzala yace babu wani abin da zai alfasha za ta shigo cikin sa face sai ta lalata shi duk girman abu duk darajarsa duk mutuncinsa duk martabarsa wallahi idan aka sa alfasha cikin su ya lalace misali ka kaddari cewa wannan layin akwai mutanen kirki akwai malam wani akwai malam wani akwai malam wani mutanen kirki kaddara, to amma sai yaran layin mata sai suka ɗauko lalacewa za ka ga idan aka tashi magana akan layin ba za a taɓa kiran sunan wayannan mutanen kirki ba su wa za a kira mutanen banzan to shi sa manzala ya ce dukkan abu Duk can abin da ya barna ta shigo shi so daya to sai ta lalata shi ka kalli daraja daraja irin ta annabi annabi a ce wannan annabin Allah ne ka zo misali annabi Lut alaihi salatu wassalam lokacin da annabawan Allah kinan mala'iku suka baro annabi Ibrahim suka sha an tura mu zuwa qaumi Lut za mu je mu halakar da su wayannan mutanen garin da suka hango wa'annan bakin annabi lut din samari farare larabawa kyawawa suka suka yi birki a kofar annabi lut suka ce sam sam sam sai ya ba su wa'annan mutanen sun yi luwaɗi da su kuna jina duk daraja da annabi lut yake da shi a cikin garin a ƙaryar sadu duk kima da yake da shi duk mutunci da yake da shi amma wa'annan mutanen da yake sha'awa ta luwaɗi ta riga ta cika zuciyarsu wallahi ba su ga annabi lut da daraja komai ba ba su ganshi da kimar komai ba ba su ganshi da mutunci komai suke so su hankali su shiga gida yanzu ba alfasha ba ce ta zubar da wannan mutuncin a irin annabi lut a irin su ba duk girman mutum yadda kake ganin sa mai girma mai daraja mai kima mai mutunci kawai sai aka ce maka dumu dumu kiri da kiri ba sharri ba an kama shi na luwaɗi an kama shi na zina an kama shi na caca an kama shi na riba an kama shi na wani abin da Allah ya hana dan Allah ya zaka gan shi daga lokacin zaka na ganin shi tsirara ba to shi yasa manzo Allah ya ce dukkan abu duk darajar sa duk mutuncin sa in dai alfasha ta cike shi manzo Allah ya ce sai ya lalace wallahi da azim wa ma kana haya'u fi shay'in illa zanahu manzo Allah ya ce kuma kunya ba za ta taba shiga cikin akwace sai ta kawata shi idan yarinya ta gama yawon ta zubar dinta amma rana ɗaya sai ta shiryu ta gyara halin ta zama mai matuƙa kunya sai ka ga ko da za ka na tuni mai ta yi da sai ka na ganin yanzu kana ganta da da wani mutunci a idanka to shi yasa manzo ya ce in dai kunya ta shigo cikin al'amari to sai ta gyara shi Allah ka ba mu kunya sannan na daga cikin abubuwa da suka shafi kiyaye harshe malamai suka ce shine kulawa da rantsuwarka shi yasa malai yake cewa wa yajibu ala hifzul lisani wajibi akan mukallafi ya kiyaye harshen sa kada ka yadda ka rantsi duna abubuwan da ba Allah ba shi yasa manzo Allah ya ce man halafa bi ghairi lahi faqad ashraka a wata ya faqad kafara duk wanda ya rantsuwa da wani ba Allah ba to ya zama arni ya kafirci ya yayi shirka ba za ka rantsi da kowa ba sai Allah amma ya halatta ka rantsi da Qur'ani Imam Salu a cikin Al-Halal wal Haram yace ya halatta me yasa saboda qur'ani sifar Allah ce sifar kaga Allah madaki sarki na magana magana sifar Allah ce qur'ani kuma maganan Allah ce wa ina adu minal ta nastajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah thumma ablighu amana Allah ya ce idan wanda daga cikin mushrikai ya nemi kusanci da kai yana so ji zancen Allah me zancen Allah qur'ani Allah ya ce ka ba manzan Allah ya ce ya Muhammad ka bashi dama ku zauna ya ji zancen Allah idan ya gama kuma kai shi garin su kai shi da zai samu aminci to ga qur'ani sifar Allah ne tunda maganar Allah yake kuma ya halitta karanta da sifar Allah amma an ba haka ba a yadda karanta da kowa ba sai Allah na rantse da kaba a'a na rantse da mala'ika a'a na rantse da annabi a'a na rantse da sama a'a na rantse da rana a'a karantse da Allah kadai sannan mun yi magana akan zagin musulmi hatsarinsa shine idan ma ka zagi mutum a babin ya zagi ka karama malamai suka ce kun yi wani wan bari ku ji wani haɗari kun yi wani wan amma kuma illarsa shine bari ku ji illarsa mazala ta lafi albuta sabani ma kala idan mutane suka yi zage zage kowa ya faɗa abin da ya faɗa ku kula da Allah idan har na zage ka mazala ya ce na zage babana ne annabi ya ce ɗayan ku kare zage babansa sabai suka ce ya manzo Allah dama ya mutum zai kalli babansa ya dura babansa a shar ya mutum zai zagi babansa manzo Allah ya ce dama ba haka nake nufi ba na san inda tunanin ku zai ya subbu abar rajulu fa yasubba abahu wa ummuhu idan ka zagi mamar mutum ko ka zagi baban mutum annabi ya ce ka zagi baban ka ne ka zagi mamar ka. shi yasa idan yanzu na zage ka in kana da hankali karkara ma shi yasa malamai suka ce wadda ya zage ka sai karama ya maida kama hukunci ne ba kula ba idan ne na abdullahi na zage ka za ka fi sa karama yi ko to kai na maida kama hukunci ne ko kula me yasa na maida shi ma hukunci ne da na zagi mamarsa ko na zagi babansa babana na zaga mamata na zaga ba mamashi na zaga ba ko kula yanzu shi me ruwansa a cikin faɗan nan na zagi babana babu ba me ruwansa a faɗan da nake ni da uwata akwai ruwan sa sai na ce masa uwa wa na zaga uwata idan na ce mutum ubanka wa na zaga ubana to shi mai nashi a ciki kun ga babu ruwan sa yi ni da waye muke kes din ni da iyayena ba sai shi kuma ya shigo sai zagi nashi iyayen yanzu kun gane wasar ni da shi waye mahaukaci kuku da shi ne mahaukaci na yi fada ni da iyayena shi kuma ya shigo ya zagi nashi iyayen shi yasa Usaimin ya ce ranar kiyama akwai hisabi tsakanin da da da da iyayensa ranar kiyama Allah zai tsaye da babanka ya ce wani ɗanka ne eh kwarai ya zage ka sai baban ya ce ya Allah a ina sai a sako hoton ganin lokacin da kuke zage zage da wani yana dura ma kana dura masa muna ganewa yana dura ma kana dura masa sai Allah ya ce to inda ya zage ka Allah sai ce idan ka yafe masa shikenan idan baka yafe ba za a ɗauki ladan ɗanka a baka usami yake cewa kuma a wajen uba ba lalle ya kyale wa ɗa ba saboda dama uban guji wa ɗan yake yi yau mai firin mar'u wa ummihi wa abihi dama guje maka yake kuma aka ce ga ladan ɗanka za a ɗauki ladan azumin shi na shekara goma a bawa baban baban zai ce a bai? ba zai ce a bari ba zai karba ne zai ce ya Allah duba ba wani akwai zagi ma da gaskiya ne ai wallahi alazim kana kallo sai a kwashi ladanka a ba baban kai tafi aljanna kai kana wuta shi yasa duk wanda ya zagi baban wani baban sai zaga wannan annabi ne fada shi yasa manzo Allah ya ce wanda suke zage zage kowa ya zagi baban sai amma wanda yake da laifi na zagi babana ka zagi babanka one one ko wanda yake laifi shine wa ya fara zagi ni da na fara zagi na yi laifin sa ka kai zagi amma idan annabi ya ce ka ce min in na zagi mamarka kai sai ka zagi babana da mamata to yanzu kai kuma ka mun ta'addanci ni na da laifin farawa kai kana da laifin zagi, uwarka da ubanka muna ganewa shi yasa wata bir Allah mai hikima har yanzu akwai na Allah wallahi suna fada da wata mata bana mantawa mata tana ta dura mata ashe tana cewa Allah ya shirye ki Allah ya ganar da ke sai ta ɗebo zagi ta ɗura mata ce Allah ya shirye ki ni dai ba zan zagi iyayena ba wai wannan cewa ba zan zagi iyayena ba wai sai ta ce kuma ta zagi ta guda da hausan nan fa ta zagi ta ce Allah ya shirye ki Allah ya ganar da ke daidai ko ba daidai ba sai ta ce ni ba za ki fusa ba za ki cin zinanin zagi iyayena ba sai kuma ta ƙara cewa wai ta zagi iyayenta kun gane hausan nan da haka idan mutum ya zage ka sai masa Allah ya shirye ka kamar sa addu'a Allah ya sa ka aljanna Allah ya yafe maka Allah ya ba mahaifinka dafin ya yafe ba gobe kiyama Allah ya muku isa mai sauki kai da mahaifinka kar ka yadda karama in karama ya cuce ka wallahi na faɗin wannan magana kullum duk yadda mutum zai fusatar da kai in ya zage ka karama wallahi ya cuce ka kar ka yadda ya cuce ka ka bari ya cuci kansa da kansa can ta makare masa shi Allah ya sa mun gane a gaba ta gaba sai maliki cewa wa yajibu alaihi hibzu basari? minan nazri illa haram malici wajibi ga mukallafi ya kiyaye ganinsa ido shine albasar ana gani dan adam na gani da abu biyu dan adam na gani da idansa da ke jikin kansa sani na gani kuma da idan da ke cikin zuciyarsa kisa Allah ya ce fa inna hala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwan ido bane ke makancewa idanuwan da ke cikin zuciya su suke makancewa da haka akwai lokacin da mutum za a ga idansa yana kallo ral idansa manya-manya ya mafi naka amma kuma wallahi makahu ne saboda gaskiyar da ka gani ka shi ya gagara ganinta zuciyarka tana kallo tashi kuma a makance take saboda gaskiyar da ka gani ka musulunta ka bi shi ya gagaragani. gani shi sa ido ne yake gani mun fahimta to yasa manzo Allah yake cewa yajibu alai hifzu basari wajibi akan mukallafi in ji malam ya kiyaye ganinsa idansa kar ya kallo masa haram zuciyarsa kada ta kallo masa haram da yaya zuciya ta kallo masa haram hakan nan ka ringa saka abubuwa na haramu na cikin zuciyarka kallon haram ne shi yasa manzo Allah ya ce kada mace ta zo tana ba mijinta labarin wata kawarta ya zama tana sifanta a mijinta kaman gashi ne na kallanta kiri da kiri kaga ai ba da ido yake kallanta da me yake kallanta da zuciya shi yasa maza Allah ya ce kada ta yi wannan saboda tana bude kofar barna dan mijin sai wani ya shiga zuciya sai ce bari ya je ya nemi wannan matar ko mun gane malaici minan nazar illa haram kada mutum ya zama yake kallon abin da ya zama haramun gare shi ko da idansa da ke cikin kansa ko da zuciyarsa ya za a gane hadarin da masamarin mu suka fada kai har da manya ma wallahi wani zaman android a hannunsa zaman jahannama ne a hannunsa wallahi wani android ya kai shuta. kaga an din da ke hannun mu wallahi wani shi ya kai shuta. saboda akwai wanda in kaga baya kallon blue film da wayarsa android to kawai yana cikin mutane ne wallahi da azim daga ya shiga daki ya kulle Allah sarki bawan Allah ba za ka Allah wayo ba ya shiga daki ya kulle ya kulle window ya kulle kofa ya shiga cikin bargo ya gama kallo ya shiga history sa na browsing ya goge to a littafin Allah wa zai goge idan ka goge a history ka na browser history ka a opera ka a chrome ka, a din ka, din ka goge to a cikin littafin ka da Allah ya rubuta wa zai goge maka akwai da zai je littafin Allah ya goge babu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wala yahillu an yanzura ila muslimin kuma wanda yace bai halatta ka kalli musulmi da wani kallon da ka san tu'zihi zai ji zafi a ransa ba zaka cutar da shi ba shi yasa malamai suka ce harara a musulunci haramun ne mutum ya kalle kai harare ka ko ya kalle kai bata rai ko ya kalle ka a'a shi musulunci addinin musulunci addinin nasiha ne idan mutum ya maka laifi kada ka canza mar fuska kada ka bata da ka kira shi ka ce wani eh? kamun abu kaza kaza kaza kaza kaza ban ji dadin sa amma wanda in gaya ma in yafe ma yafi da rike karai wallahi wannan shine musulunci mun gana sannan da haka kuma zai dauki maka wuta baka san me ka masa ba wanda ya gaya maka wannan shine musulunci kai ma in yama ya gaya ma kai ma ka masa kowa ya gaya kowa shi yasa manzala ji manzala ya ce addinin addinin nasihatu qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatihi wa ammatihi kowa ya wa kowa nasiha in na maka laifi ka gaya mu in ka mun laifi in gaya ma babu wani nuku nuku wai ko ba haka bane addinin musulunci baya buƙatar nuku nuku addinin musulunci baya buƙatar rufa rufa annabi zai kira sahabbai ya gaya musu sahabbai za su kira junan su gaya musu babu wani nuku nuku a cikin musulunci illa an yakuna fasikan malai ce sai dai da mutum ya zama to fasiki ne fasiki shine mutumin da ya bari Allah da'a ya kuma yi Allah sabo kafin a dauke mar wuta dole sai an mai nasiha farko a tambaye shi wane me yasa kake kaza kaza kafin ka tambaye shi malamai suka ce sai ka tabbatar da laifin tukune na yi ka ga nayi nan da mace ikon Allah an yamma da kare bamu gane ba ko bamu gane ba an yamma da kare kada kai gaggawan hukunci ka tsaya tukunna ka tabbatar me alaka ta da wannan me alaka shi da ita da kai nan in ka ka kasa nutsuwa sai kamar waya ka dan yi dabara da zai gaya maka in ka gaba ka gamsu ba sai ka mai nasiha ka ce wani ka haƙuri da Allah kai musulmi ne musulmi idan na yi laifi za ka ɗan bar shimfiɗa idan na yi laifi za ka kira ni ka min nasiha kuma sannan akwai abin da idan ya faru ban gaya maka ba na ci amanar addinin mu kuma na ci amanar ka kai mutumin kirki ne da kai muke ka dan gwada shi haka da kai muke sallah asuba ga kana litin azumi litin da alamis kana zuwa wajen karatu ana kaza kaga zai tsammanin yanzu ma wani alkhairin yayi shi to ka san dan adam tara ne bai cika goma ba dama wani abu ne na gani kaman kana yi wadda ina kaman bai kamata a ce kai mutum mai addini kana haka ba wala kaji kaji kaji dan Allah zai karba ko ba zai karba ba amma kai ma ka zaka mai siya ka ce kai fasiki haka da gona jiwa wannan siha wallahi da yanzu kan shi ya ce fasiki abinda kake kaza kaza kaza babu kyau da Allah zai karbi wannan siya shi yasa Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan Allah ya ce ko kirista ba yahudi da nasara Allah ya ce kada ka yi da su sai da hanya mafi kyau udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ya ce ko nasiha za ka musulmi kamar da in polite manner an gane garin mu wannan siya sai ka rabata shi sai ce ba dai ka bari ba to yanzu ma zan je dauko ta karuwar zauna a nan ka gani a kan fushin ka sai je dauko kuma yayi ya zuwa ya tunzura shi a kai dai <laughs> ya ni kuma <laughs> malam sai ne haka a fi sabilillahi <laughs> to shi yasa idan amma ya zama fasiki an mara nasiha ya ji malamai suka ce bayan nan za ka nemi wani wadda ka sai na jin magana sai ka tura masa ya ƙiji. a zamanin da masallaci yana da kima idan mutane sai ka kawo magana daga ban limamu ka ce da Allah akramaka Allah wani faga abin da yake amma na mai nasiha ya ki ji abokinsa wani mun tura shi ya ki ji mun tura masa dattijo wani babansa mun gaya mishi ya ki ji amma a matsayin ka na liman ka tara dattawan anguwa a sa shi gaba amar nasiha a da idan mutane anguwa suka kira ka wallahi dole ka ji a masallaci to duk idan kai wannan ya ki ji malamai suka ce an gwada ya ki ji to yanzu anan fa yajibu hijira mala yace ya halatta mai dangwal fulaku za mai dangwal fulaku kawai sai mutanen anguwa masallaci in an kira shi an mai nasiha siha ya kiji sai to jama'a wanda muka masa nasiha muka ba shi wata daya biyu ba har yanzu abin ya gagara abin ma sai karuwa yake kamar mun ziga shi da haka jama'a da Allah muna shila mai dangwal fulaku sai a je masallacin jima'a sana ce wane wane mai shago a waje kaza mai sai da kaza kuma yin cajin waya ko mai yin kaza ko mai yin kaza akwai wani abu da yake kuma nan ba za a faɗa ba me yasa saboda kar wanda bai sani bai sani ai akwai wanda bai sani bai to yana yin wani hali mara kyau mun yi nasiha ya ji mun yi kaza ya ji mun yi kaza ya ji don haka muna wa mutane shela cewa yana so ya lalata mana al'umma da haka kar kowa ya sake siyan kayan shi shago kar kowa ya siyar mashi kaya kar ya zo neman aure a bashi in ya zo waje mutane suna zaune su watsi duk abin da za a masa takura shi in mai mashin ne ka san shi kana jin nafi in ya kwace da Allah ya haƙuri sauka ba za mu ɗauke ka a nafiyar ba a da idan aka wa mutum irin wannan rayuwar ya gan shi ya zama aidin an gane to sai rayuwar ta dame shi wannan yakan iya sa sai zo ya ce jama'a dan Allah a kuma mu'amala na tuba na dina ba zan saki ba lokacin da ka ibn Malik ya izuwa zuwa yaƙi yaƙi tabuka manzo Allah ya ce ka me yasa ka izuwa, yace wallahi ya manzo Allah kawai share shi ne amma ina da wadata dan kai dawa kai ma biyu nake da su a lokacin kawai sai dai amfanin gona ya riga yayi ga kayan marmari komai ya nuna da ka ya manzo Allah wallahi dan wannan kayan alatin duniya ya kwashe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to shikenan kai baka mun ƙarya ba su ku ba su annabi ƙarya ba wasu ba su mu annabi ƙarya yace to ubangiji ne zai hukunci akan ku ku je ku zauna sai da Allah ya da ku bayan ya tafi annabi sallallahu alaihi ubangiji ya ce ya gaya mun gaya muku cewa kar kowa ya tsakanin kowa da shi sallama in ya zo je ku watsi kar kowa ya siyar masa kaya kar kowa ya siya kayansa haka ya dinga rayuwa rayuwa ta yace wallahi kasa sai da ta takure mun na zama kama a cikin kuratan dunaki musan kuratan duwai abinda dama ta suke zuba kwalli sai da zama kama a ciki nake diyar wa kasan nan yace kai daga karshe na zaune manzo Allah ya aika kuma yace an ce mata ta tafi gidansu yace ya manzo a tambaya mu annabi sake ta ne kuma a annabi ce a ba ci aka ka sake ta ba sai dai an ce ta koma gida ta koma gida ya kama katanga akwai dan uwansa kawunsa katanga ne kawai tsakanin su ya kama ya hau tsani wallahi an kwatakin da baya fita a gida ya kama katanga ya leka ya ce wani kana shi da cewa ni mutumin ni bawan Allah na kwarai ne ya ce Allah da manzo ne suka sani ni ban sani ba ko ya bata rai kawunsa ba ya ce wani ina ta maka sallama ba za ka karba ba ya ce ba za a karba din ba ya ce kai yanzu magana da muke da kai ma ni ma kar samu Allah laifi Allah ya saukar da wamimu a kaina ko ya fiti ban masa gida kar ka sake hawa gida na ka shi aka mun magana ya ce za mu zo masallaci mai sallah da annabi idan na faki idan sai yanzu sanjan bayan annabi da annabi na juyowa zai gani daga min yi sallah ina faka idan annabi sai in kasa ganewa sai ce annabi assalamu alaikum ya rasulullah sai in ga mazalla ya basar ya ce sai in ga kaman ya ansa kaman bai ansa ba yace ina satan manzo Allah da kallo ta wutsiyar ido yace daga na ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga yana kallo na daga na dauke idan mu hada ido yace ga annabi ya batar ya sun koyar da kai yace wanda fi damuna shine manzo Allah da ya dauke mu wuta ko kuna ganewa yace haka har muka yi kwana 50 shine Allah ya saka da ala talatati wa talatati thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat Allah sai da ya casa su sannan sai Allah ya saukar da kubutuwarsa daga sama ya ce gaskiya shi ta fita da ni a gaban annabi na wa Allah alƙawari ba zan sace ƙarya ba ko zan mutu in dai ne gaskiya na san sai na fita to yanzu Allah idan da a ce wani na ɓata yaran anguwa yara ƙanana yana ɓata mana yara za a haɗa kai a anguwa a masa irin wannan halin dan Allah zai dina ko ba zai dina ba na wani masallacin taba gayyata na wani taro wallahi da naji abin na gaya musu kenan babban mutum fa yana da ya budurwa ma a gidan miji kuma abin da zai fusatar da kai wai limami ne na jan sallah masallaci wallahi alazim wani abin ka gani sai ka gane kawai Allah yana daga mana kafa ne saboda tausayin mu amma wallahi ya kai a kifar da duniyar nan wallahi alazim baya bata yarinya an ta kai 15 yan 12 yan 13 haka yake ta mutane sai ya yi ba yarinya dubu daya dubu biyu haka ya dinga yin wannan ta'asar am mutanen anguwa tun suna kiran shi dai dai dai suna mana magana ya ji da suka gaya min na ji mitin su na ce musu kun ga yana nan suka ce yana nan zan ba ku shawara ya dina jan ku sallah daga yau yana yi kuma yana jan ku sallah ya kamar kun ce ci gaba ne yi ko ba gaskiya bane tsakanin Allah muke magana ba sannan kowa a anguwa ya fita harkarsa in yi zo shago a anguwa a haɗa kai in shi a anguwa gaba ɗaya miti suka kira a haɗa kai kowa ya dina siyar masa kaya duk abin da yake siyarwa a dina siya dan kasuwa ne a dina siyan kayansa in ya ga mutane hanya tsakanin ka da shi kamar in ya sa yi masa ka ɓata in bai ma baka wuce ya wuce daga wannan shawarar ta shi ce jama'a wallahi wallahi kar amin haka wallahi ba zan saki ba wallahi na yi alƙawari ba zan saki ba wallahi ba zan saki ba to wallahi har yanzu wallahi har yanzu kuma abin ya lafa ni ba sake ji sun ce ya sake yi ba ko ma sa sauku ba kai ka san jaraba nan su yi mata hudu aura mana akwai space yanzu ba to irin wannan abin yadda yadda manzo Allah ya wa Kabi bin Malik to yana iya kawo mafita idan mutum yayi wani laifin da ya kai amara haka to fa yajibu hijranahu malik ya zama wajibi na kaurace masa a malamai suka ce na daga cikin kiyaye kallon ka shine mama Shafi ya faɗi wannan shafi ya sanar da wannan fahimta idan ka ga mutum Allah ya masa ruwan yan dauri ba ruwan to ba za mu ce ruwan da ruwan mata akwai da za ga tun asalin halittarsa haka Allah ya halicce shi ya haka zai tashi bai da ma ƴan uwa mata amma sai ga Allah ya shi zubin sa irin na mata yana magana yana kada hannu yana magana yana rangwada haka Allah ya yi to malamai suka ce irin wannan ba a so ka ringa kura masa ido kai namiji ba a so ka ke kura masa ido kuma sannan idan mace ce ita ma ba a so ka ke kallon ita kuma wannan mace ai dama babu wani jan jama to amma ko namijin ba a so saboda ganin ka yau da gobe kana ƙura masa ido shi dan zai na raya maka cewa kamar mace ce wani abu na barna sai ya faru mun gane kai malamai suka ce duk mace ka kalle ta da kallon sha'awa haramun ne ka ƙura masa ido kana kallon ta kallon sha'awa haramun ne malamai suka ce ko 'yar uwarka ce 'yar uwarka ƙanwarka uwa ɗaya uba ɗaya. kanwarka uba ɗai kanwarka uwa ɗai innarka gwaggwanka ka gare mamarka to ko ita ce in dai har za ka mata kallon sha'awa malamai suka ce ya zama haram akwai ne tutura ibn ba tambaya yace suna kasan laraba suna gaisa da iyayensu ai yace idan ya gaisa da mamashi tana jin sha'awa tana kama shi yace amma ka cika fasi. na mahaifiyarsa fa to yanzu ga wannan gaisa da mahaifiyarsa ya zama mai? haram dole bari an gane akwai mutumin da ya mutu amma yanzu ma ya ma mutu yana da mata tana da 'yan mata ya fi yara guda biyu mata sai mata ta mutu mata shi ta mutu kawai sai da mai da 'ya'yan nashi mata wannan uwar gida wannan amarya billahi lazim wannan uwar gida wannan amarya yana yake a lagos ba yara suna nan su ta mutu idan wani ta wata daya sai ta dawo wani ta wata daya sai ta dawo na ba ku labarin wanda shi ma aka zo neman auren yasa aka yi rinka daga aure ba yari sai ta gaya malamin anguwar cewa wallahi babana in dai ba auren da kai dole ba ba zai auren da ni ba malamin ya matsa mata ya matsa mata wannan ko da yake sun yake ba labari ba ya matsa mata sai ta ce wallahi alazim babana nema na yake yi tun yana shekara sha hudu babana yake nema na shi yasa yake yin aure shi yasa shi yake ta daga auren yanzu wannan masifar ina za mu ji kaga shi sa manzo Allah ya hana ko yarka ne idan ka san zaka mata kallon da zai zama fitina to ka dauke idanka ko yarka ne haramun ne kanwarka in zaka mata kallon da zai zama fitina haramun ne yarka haramun ne innarka haramun ne gwaggwarka in dai zaka mata kallon da zai zama fitina wallahi haramun ne Allah ya sa mun gani shi sa Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya mu'mine maza su rinsa idanuwansu su kiyaye farjojinsu Allah ya ce wannan shine mafi tsafta gare su hakan nan mata ma wa qulil mu'minati yawduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna su ma mata su rufe idanuwansu su kare farjojinsu shi yasa idan ana maganan maza suna kallon mata an ce mata su sa hijabi su rufe ko ina da ko ina sai mu ce maza ma su dina sa riga mai karamin hannu efa eh wallahi akwai lokacin da mata suka wuce min tambaya cewa da Allah ma da a gaya maza su dina sa riga mai karamin hannu yadda mu in muka bude wasu suna fitinuwa da shi mu ma malam suka sa hannu riga iya nan muna fitinuwa da hannunsu okay da ba sani ba ko yau fa kun ji amma ya kun ji ko kun ji amma yau alhamdulillah billahi lazim to shi sa yadda kake fituwa da su ma suna fituwa da kai sannan akwai hadisin <clears throat> jurayr ibn Abdullah al-Bajali yake cewa na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da kallon bazata irin ji tap tap tap tafiya ya ka juya ga mace nan kaga yanzu baka san waye baka juya yi kawai sai kana gani ka san mace ka dauke manzo Allah ya ce isrib basaraka idan ka ganta baka san mace bace Annabi to ka dauke idan ka kana gani mace to dauke idan ka an gane shi sa manzala ya ce nazuru sahamun masmu mai sihamu iblis kaga ido da kake kallo wallahi manzala ya ce kibiya ce mai guba cikin kibiyoyin iblis shi iblis yake aiki wajen harba mizahin shi sa ibnu baz ya ce matakan zina nazaratu kallo sun malkala da ka kalle ta ka kalla sosai sai ka ce in mata jumana malle kawo daga nazi a hadu ya ce sun daga yi zina duk zina daga an yi to kallo aka fara ba taba bai zina ba ya kallo ba ne? Ya ce duk ya sa manzo Allah ya ce wani guba ne cikin gubobin iblis kibiya ce mai guba cikin kibiyoyin da iblis ke aiki da shi sannan idan ya tashi harba maka wani lokaci a zuciya zai harba ma wallahi in ya tashi harba ma a zuciya ka zai harba maka shi yasa baka san kan wace mace zai harba maka ba ko wanda tsakaninka da ita babu sha'awa sai harba maka kuma ba yadda za ka yi shi yasa ibn al jauzi. yake cewa ka yi hankali kai bawan Allah da sake idanka kan komai kai kuma kana iya kallo ba to ka yi hankali da ka yanzu musamman zamanin mu ne yanzu ka ruba youtube din kan ka shiga komai su uploading ake yi haka ne ba youtube ba komai uploading ake ba da na kirki da na banza duk ana sawa yi to wani abun sai ka ɗauke ka in ba ka ba za ka kallo kanka masifa sannan yake cewa duk lokacin da ka kalli mace kallo na sha'awa yace zuciyarka ba za ta barka ba za ta yi taraya maka cewa ina ma a ce wannan same ta yi kaza ina ma a ce kaza ina ma a ce da ta bar naga kaza ina ma a ce naga kazanta to yace kallo yana azabtar da zuciya saboda kallo kai ya yasa zuciyarka aiki yanzu wanda ka kallan mai yiwa a waya ko wanda ka kallan mai yiwa ta tafi ko da ka kalla a mota ko da ka kalla a kasuwa ba za ka sake ganin ta ba amma ta hada zuciyarka da aiki kun yadda sai ka tunani kullum a kanta wani ba Allah ya taba zuwa ya same ni amma ni na na lissafa shi a matsayin mawakaci ne wallahi bai wuce kafin lockdown ya je mu sallama da asuba yace malam kwana kusan ka ganda kamar banda lafiya na ce daga suna ga har kara ne wallahi malam wata yarinya na gani ina cikin mashin kawai sai naga ina santa tana mashin yana mashin suka yi kiliya kawai sai yana santa tun da ya ganta baya bacci aljana ya gani astagfirullah wallahi babu kawai ya ce baya bacci in yana bacci kawai sai na ganin ta idansa kawai tunanin ta yake yi ce malam idan ba mun hanya na sami yayin nan ba zan mutu kace a sai ka mutu to ni sai na zan ne mota to na san tire ni wai in ban in ban ba hanya ba ni to ai na zan ne mota ni ai na san ta ni ni yayin da ba tare ka kaga inda amma a ce irin tare ma ki fara kalli wannan kai mace iya mace kaga na ganta ai eh. to ban ganta ba kai kadai kaga ka. kuma ka ce min kusan sati nace ai na yace wai a a wajen gidan mai siga can kan kwaitan bulunkutu yana mashin yana mashin suka gifta yanzu ba Allah ba yanzu kaga kallo ya ji asa zuciya shi a cikin me masifa wallahi har asibiti aka kai shi yaran nan ya rame ya rame ya rame har asibiti aka kai suna ta wahala na kira baban shi nace kai cewa ban shi ka daina kashe kudin kuɗinka ciwon yi ne ki damu shi ce ya kuma na ce to kaji kaji kaji abin da ya gaya mai ce haba an yi testin typhoid babu an yi malaria babu an yi wa har zuwa psychiatry na ce guda da shi gida ku nema masa mata wani yari ku je ku ne mota kaga irin fitinar ba me ya ja masa wannan kallo shi yasa manzo Allah ya ce kar ka kalla da yawa al'ula laka wasani zambu alai ka kalla so dai baka ma tsaya ka kare mata kallo dauke idan ka an gane amma mu yanzu ga he mun ji har kwano yi in muka ba in muka tashi tutur ba wallahi mun ji har kwano wajen kana kallon ta tayi kwana ka tashi ka ce ba ka gama ba sai ka bi ta har kwana ka karasa kallon ka Allah karfa eh fa Allah karfa mana asiri sannan malamai suka ce Imam Ahmad yake cewa idan kafa fitina ta la yanzu Imam Ahmad yake cewa duk wanda yake jin tsoron fitina wa rayuwarsa fitina wa zuciyarsa fitina ma sha'awarsa fitina magangan jikinsa ya ce inda yana tsoro to kare dinga sake idan da dewa in kana kallon nan kalli can kalli can za ka kallo kanka rayuwar wani za ka kallo wani abu da zai sanadiyar mutuwarka kam nazaratin kal alqat fi qalbi sahiba al balabi imam ahmad ibn hanbal fa yace nawa nawa mutum ya kallo kansa abu ne zama masa bala'i ba yanzu mun da labari ba nawa ne mutum ya kallo kansa bala'i nawa akwai wata wani wata kabiya da Abu Musa al-Ashari ya bada labari wanda malamai suka ce wannan magana ba zai ta faɗa ba sai inda ga manzo Allah ya same ta a cikin magabata an taɓa yin wani mutumi mai ibada mai bauta iya bauta irin irin ruhban din nan ne kasa ruhbaniyawa ai wa rahabaniya ta rubuta da uha mutum ne kawai zai killace kanshi a ɗaki yayi shekara da shekaru ko fitowa ɗakin ba zai yi ba to su a da kan kan dutse suke hawa mutumin nan ya yi shekara kusan arba'in yana bauta a cikin wannan dakin kan dutsen shekaru arba'in bai san kuma ba Ɗan ganye yake ci in ɗan mutane sun samu sun san yana saman kan dutse a je a kai masa haka yake rayuwa ya yi shekara arba'in rana ɗaya tsautsayi tsautsayi ya sa sai ya leko ta windo ta taga zai tufar da yawo kawai sai ga tsale da budurwa ta wuce wallahi da azim da ya ganta ta wuce kawai sai sako daga wannan ɗakin nashi ya bi ta ya bi ta ya bi ta yana mata magana ta kula shi yana ta mata magana ta kula shi sai ta ce masa wai me kake so ne sai ce wallahi san ki nake so na kake yi ta ce to mata fi gidana sai ya bi ta ku ji maganar nan ya yi shekara yana bauta abu musa ash'ari ya ce ya yi zaman kwana bakwai a gidanta bai fito ba wallahi azim kwana bakwai a gidanta bai fito ba suna zina abu musa ashari ya ce da aka kwatanta ibadar da yawa allah na shekara arba'in da zinar da yi na kwana bakwai sai zama zinar tarin jayi ibada shi na kwana shekara arba'in zinar kwana bakwai tarin jayi ibada shi na shekara arba'in wallahi azim shi yasa malamai suka ce wannan magana abu musa ba zai faɗa ba sai ya ji daga annabi me ya kai shi kallo ba bar ku ji akwai mutumi cikin magabata shi kuma ladani ne shi yake kiran sallah a masallacin kufa sai ya hau sauma a sama sai kwada kiran sallah rana ya hau sauma ya fara kiran sallah ya ga wata budurwa ta zuciya ita ma bai gama kiran sallah bai sako kai ido masifa ne fa shi yasa Allah ya ce kullil mu'mini guddu da ya sako ya bu wannan matar ashe shi bai sani ba shi arniya ce kiristanci ya bi ta ya ce mata ta ya haka yana ta bin ya ce mata wallahi azim kawai na ga ina son ki ne in ban aure in ban same ki ba zan mutu ta ce ba kai na gani kana kiran sallah ba ya ce wata cuta ya zai ka zo ka ce kana suna kai musulmi ne kirista ya ce wannan ba matsala ba ne addinin ya ba mu dama ma wuri kirista haka ne ba shi kenan sai ta ce a ni ba zan aure ka ba sai idan ka kafirce ka bar addininka ya ce zai shawara ya yi shawara wa shigar da ya ce ya yanke shawara ba matsala ya bar musuluncin lada ne ba ya ce ya bar musuluncin ba ne musulunci ba ne matsalar ya bari ta zauna da shi tana ta jin cok ɗinsa ba ta yadda an yi auren ba ba ta yadda ya yi iskancin da ita ba tana ta jin cok hida aka yi kwanaki aka yi ta ce masa wani na yanke shawara kanka ya ce mata to ta ce ba zan aure ka ba ba zan aure ka ba ya ce mata me yasa ta ce mutumin da bai da riko da addininsa ina kake tunanin zai rike mace yanzu da ita da shi wa ya hankali ya barar da addininsa me ya jawo masa kallo kallo Allah karfa mana asiri shi yasa Imam Ahmad yake cewa nawa nawa kallo ya jefa mutane cikin bala'i al-Iyad al-Qadi ibn al Iyad yake cewa kai yara ƙanana mata masu shekara bakwai takwas yace ka ƙura mata ido kana kallanta in zai zama maka fitina yace shima shi ma ya zama haram yanzu kesi da zaka ji ana kamawa an wa yarinya fade an wa yarinya fade shekarar ta biyar shekarar ta shida shekarar ta bakwai an mata fade an yi waye me yake jawowa wani kallon ta yi shi yasa mama shafi'i da ibn qasar suka ce dukkan malaman duniya sun yadda akan cewa yarinya kararrama inda za ta fitini rayuwarka ko mun kankantarta wajen kallanta za ka fitinu to ka ɗauke idanka a kanta yarinyar a ɗauke ta a gabanka imam ahmad ibn hanbal abu hanifa akwai yaro karami imam abu hanifa yaro karami da a lokacin da abu hanifa ke rayuwa yaran an tabbatar da yara maza a inda abu hanifa ke rayuwa a garin sa abu hanifa ba wanda ya kai shi kyau <coughs> kuma yaron yana zuwa wajen abu hanifa karatu gashi da kai ma kwakwalwa ana so ya zama malami daga an faɗa ya riƙe kuma gashi kyakkyawa to yanzu kaga al'aliman abu hanifa ya kamata dai karanta da shi karatu ai sai ya ce masa kai yaro ka zo karatu eh sai ya ce da suka koma baya zai zauna a bayan abu hanifa abu hanifa yana kallon gaba yaron yana kallon bayan abu hanifa haka yake kara mar karatu yaron yake haddace ya tashi tafiya ya tafi shi dan su in ya zo imam abu hanifa na zaune sai ya sallama sai zauna a bayan Abu Hanifa ya gane muryarsa sai ya bashi karatu sai ya tafi aka ce ya imam da kai da kanka kake irin wannan abin yace a'a to ita kuma zuciya in dai abu ya in dai ido ya kalli abu zuciya wa yake da kontrol akan ta ba sai Allah ba Abu Hanifa ba wani mutum ya taba zuwa wajen Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ya zo da su kyakkyawa da ya zo da yaran sai Imam Ahmad ya ce masa kai idan za ka sake zuwa waje na ziyara kar ka sake zuwa min da wannan yaran ya ce ya imam me yasa kai ma irin kanka irin ka kamar mutum kamar mutum kamar kai kuna tsoron fitina ne sai ce haka za a dakna a na ya fa'alun ya ce manya-manyan malamai magabata irin su imamu abu hanifa haka muka ga idan suka ga yaro kyakkyawa irin wannan suna yi da shi suna kawar da shi daga irinsu imam nawawi yake cewa dukkan mace ma ka kula mace yarinya karama jariya ɗaya ne a ta namiji kyakkyawa mai suran mata shidanu biyu ne a kansa mun kula wallahi lazim saboda shidan zai fi ɗauke ba zai fi kai hankalinka kan ka nemi yarinya karama ba sai ya fi kai hankalinka nemi yaro namiji ko muna ganewa Allah karfa mana asiri sannan sai malai yake cewa bai halatta ga musulmi ya kalli musulmi da kallon da zai cutar da shi ba wani ne kallon da zai cutar da shi shine kallon da ka idan ka masa zai fusata zai ji zafi a ransa zuciyar shi ran ransa zai lalace to bai halatta ka masa wannan kallon ba ibn hajar yake cewa imam tabari ya bar labari game da ka'ab ibn malik wanda muka faɗa cewa sabo ne ya jawo manzo Allah ya hora shi da haka nan malamai suka ijma'in cewa idan aka samu mutum yana aikin laifi an masa nasiha ya kiji ya halatta a hora shi sannan duk wayan abubuwan da muka ambata a baya malamai suka ce ya halatta a kaurace mutum ya zama fasiki cikakken fasiki ana iya kaurace musulmi da kauracewa biyu ka cire shi a zuciyarka kuma ka kaurace masa da harshenka sannan malamai suka ce ana iya kaurace musulmi saboda ya zama mai sabo ba cewa arni ba me yasa saboda shi a zaman da ake da shi ana magana da shi duk sabon da za a ga yana yanzu kaga arni yana zina bari ba ku misali yanzu muna zaunan nan sai wata inkeci ko wata ungozi ta zo wucewa da suke ɗinta iya cinya galibi mu me muke kalla abin kyama a jikinta suke iya cinya ba amma akwai abin da ya fi muna shi shine kafircinta ai kafirci nata ya fi sabon nata yi ko wala ai sabo ne yayi ko musulma musulmatin zunubi Allah zai bata in Allah ya ga dama sai ya fi mata to amma kafircin ta yafi muni to sai malamai suka ce ita shi kafirin yana sabo shi ba a masa horo na dangwal fulaku ya bar sabo bane tunda shi yana wani abu da ma ya fi sabo shine kafirci to shi ba za a kaurace masa ba saboda a ci gaba da masa mu'amala dan ya bar kafirci kuma na ganewa kana iya kaurace musulmi dan ya bar sabo shi kafir yanzu ka kaurace masa sai ka ƙara sa masa kyamar ma musuluncin a zuciyarsa ce ba ga irin halin musulman ba ba sa mun magana ba sa kula ni in na zo na yi magana kowa sai ya bata rai in na zo je sai su tashi in su zo mana magana duk sai su bata rai wannan kaga ba zai kalli laifin kafircinsa ba sai kalli musulunci ne sa ko haka to na ce malamai suka ce za a yi ta ci gaba da saboda so ake musulunta li an yahdi Allah bi karajulan wahidan khairan laka min umrin ni'am mutum ɗaya musulunta sanadiyar ka yafa a baka wallahi jirage yanzu guda ɗari